Wasu ɗaruruwan maniyata aikin hajjin bana daga jihar Niger Najeriya sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗinsu akan yadda suka ci sun share kwana da kwanaki ba tare da an ɗauke su zuwa ƙasar ta Saudi Arabia ba. Maniyatan dai waɗanda akasarinsu sun fito ne daga yankunan karkara na jihar Niger. sun ci suna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da tafiyar tasu, domin kuwa wasu daga cikinsu ma sun share sama da kwanaki goma a sansanin alhazai na jihar Niger ba tare da an bayyana masu matsayinsu ba game da tafiyar. Ga dai abin da wasu daga cikin maniyatan ke cewa. Sunana Jijji Umar Chairman Yetti Allah daga Barguni ke. Matsalar mu yanzu gaskiya mun damu muna son mu tashi an kawo mu ana zuba mu kama awaki har yanzu ba mu tashi ba gaskiya abu ya kai muna ko ina. Yanzu kwanan ku nawa? Kwana na kana mu goma sha ɗaya. Yanzu to me aka ce muku? yanzu mu ba mu sa ko jirgi ma ya bar zuwa in jirgi ya zo sai ya kai kama kwana biyar kuma bai dawo ba. Ibrahim Idris ana ruwa. daga ina ke kwana na goma sha ɗaya nan to yanzu abu sa abin ake ciki ba to ba su ce ma za ka tafi ba ne ba komai an ce zan tafi amma dai to ba ba jami'i ba ba fasfo ba biza ba kowa da kowa to amma jami'ar yaɗa labarai a hukumar alhazan jihar naijan Hassana Isa Wushishi ta bayyana dalilin samun jinkirin saboda laluran tsaro da ke can ƙasar Maiduguri to shi yasa aka karkata kwashe wayancan Niger ne aka maida shi Maiduguri yanzu ba zan iya cewa ko na naija ne ko na wani jiha ba amma dai abin da ya ya kawo dalilin wannan tsaiko kenan. Kawawa yanzu dai kusan dukkanin manyan jami'an hukumar alhazan jihar Niger da suka hada da shugaba da kuma sakataransa sun yi batan dabo daga sansanin alhazan jihar Niger. To amma shugaban kwamitin kula da harkokin aikin hajji a majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Salihu Muhammad ya bayyana dalilin da ya sa shugabannin hukumar alhazan suka ɓoye. abin da ya kawo wannan matsala wanda suke aiki in sun ga alama cewa wanda suke kula da harkan jirgi abun bai yi kamar yadda suke so ba da zaran da majata su kansu ku kansu zai koma kansu shi yasa sun boye ko nima zan shigo na yanzu da kyar na shigo a halin da ake ciki kuma majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike domin gano dalilin da yasa aka dakatar da wasu jami'an hukumar alhazan guda biyu da ke kula da sashen kuɗaɗe na hukumar wato accountant da kuma kashiya a daidai wannan lokaci da ake aikin kwashe alhazan kamar yadda honorable salihu muhammad ɗin ya yi ƙarin bayani muna nan muna, muna, muna bicike za mu yi wani abu insha Allah ta'ala amma sai mu tabbatar cewa insha Allah ta'ala duka majata sun wuce eh mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.